a yayin wannan ziyarar aiki da yake a birnin na istanbul firaminista da tawagar da ke rufa masa baya sun ziyarci gurin tarihi inda ake girmama shugaban kasa na farko na kasar ta turkiya wanda ake ce ma mustapha kemal a turci wanda ya riga yin gidan gaskiya tun a 1938 yanzu haka yana can a garin ankara sodin girmama shi da ake saboda ya yi jarumtaka na girka kasar ta turkiya wacce a yau ta zama abin alfahari a idan duniya firaminista ali muhammad lamin zan shi ma bai tsaya a baya ba domin ya ajiye fular ɗinsa na girmamawa da sunan kasar Nijar baki daya da sunan shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdurrahman chani da sunan al'ummar Nijar baki daya sannan ya rattaba hannu a kan kundin da ake rattabawa na shaida daga bisani firaminista ali muhammad lamin zain ya yi wasu ziyarce-ziyarce da dama a kamfanoni masu bahimmanci wanda za su taimaka a ci gaban ayyukan kasarmu na nijar sannan sun yi taron tattaunawa akan muhimman batutuwa na ci gaban ayyukan kasar nijar da ma kasashen biyu wanda al'ummar kasashen biyu za su ci moriyarsu. Mu dawo a nan gida Nijar, inda za mu sanar da ku cewa ofishin ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ya fitar da wata sanarwa domin mai da martani a kan sanarwar da ofishin ministan harkokin waje na tarayyar Najeriya ya yi dangance da hitar ƙasar Nijar daga kungiyar Sediyawo tare da takwarorinta na Sahel. Alhaji Bizu Abubakar ya haɗa mana rahoto. A cikin wannan sanarwa, ofishin ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ya ce ya yi matukar mamakin jin irin waɗannan mummunan kalamai daga gwamnatin ƙasar tarayyar Najeriya. Inda a cikin wata sanarwa ta ofishin ministan harkokin wajen ƙasar ta Najeriya da suka fitar a ranar 29 ga watan Janairu da ya gabata na wannan shekara ta 2024, gwamnatin Najeriya ke cewa wai shi bai amince ba sam kuma ba zai taɓa yarda ba a ce ƙasar Nijar ta fita daga cikin sai da yawo. Kai shi da Allah wata wauta in ji ofishin ministan harkokin wajen ƙasar Nijar wanda shi ma daga nasa bangare ya sa kafa ya yi fatali da wannan ra'ayi na hauka na gwamnatin ƙasar Najeriya. Gwamnatin Nijar ta ce lalle ne najeriya ta zabtu sosai inda har ma ta kai inda take zaton ta samu wani matsayi na musamman wanda za ta iya ba nijar umarni ko kuma ta yi wa nijar zaɓin irin yadda ya kamata ta gudanar da al'amuranta na yau da kullum to in ba ɗimuwa ba ko kuma gigi yaya za a yi ƙasa mai cikakken 'yanci kamar nijar wai a ce yau ke najeriya ke da kinka koma bautan faransa za ki zo mana da irin wannan zance to na gaba ya riga ya yi gaba na baya kuma sai labari in shi ofishin ministan harkokin wajen kasar nijar tare da yi ma kasar najeriya fatan dawowa cikin hayyacinta don kad irin waɗannan kalaman su gurɓata kyaukyawar alaƙa da zamantakewa da zumunci da ke tsakanin nijar da kuma najeriya shi dai wannan mataki na ficewa daga sediyawo da nijar ta ɗauka ta ɗauke shi ne akan ra'ayin kanta a matsayinta na ƙasa mai cikakken 'yancin kanta takwarorinta kuma burkina faso da mali su ma a cikin incin kansu ne ra'ayin kansu zaben kansu su ma suka ɗau wannan matakin domin su ma sun san inda kansu ke musu ciyo ba kamar ƙasar najeriya ba bayan haka ƙasar najeriya wajibi ne yau ta riƙe da cewa kuma ta tuna yau shekaru fiye da goma sha yankin sahel ke fama da ta'addanci wanda kowa ya sani duniya kakaf kasashen turai ne hasali ma kasar faransa ta kirkira shi a cikin waɗannan kasashe namu kuma a duk tsawon waɗannan shekaru sai dai yawo ko da ba bata taɓa yi wa al'ummomin yankin sahel ba dangance da irin kashe-kashen jama'an da ake yi da kuma tarwatsa garuruwan da aka yi a cikin waɗannan shekaru ballantana ma a ce wai sai dai yawo ta kawo wani soja ko da guda ɗaya tak domin kama ma waɗannan ƙasashe yaƙi da ta'addanci sannan kuma ko a anini sai dai yawo bata taba tallafa ma waɗannan ƙasashe da shi ba na biyu daga lokacin da sai dai yawo ta ci alwashin cewa za ta kai ma Nijar farmaki na soja sannan kuma ta dwaɗe iyakokin ƙasashen ta baki ɗaya tare da ƙwace kuɗaɗen ƙasar Nijar da ke cikin bankin besi yawo to daga wannan ranar sai dai yawo ta zamo 'yar ta'adda babba da ke barazanar hallaka Nijar da al'ummarta kai har ma da sauran ƙasashen Sahel baki ɗaya. na uku yau duniya duka ta sani cewa sai da yawo ta zamo shashashar kungiya ta susuce ta ragaice saboda ta kauce ma alkibirar da aka girka ta a kanta ta biye ma faransa wacce yau ita ce ke ba sai da yawo umarnin yi ko kuma bari shi ya sama sai da yawo ta kasa tabuka wani abin a zo a gani don shayo kan matsalolin ta'addancin da kasar mali burkina faso da kuma nijar ke fama da shi to saboda haka a yau babban nauyi ya rataya a wuyan kasar najeriya kuma allah sai ya fidda ma nijar haƙƙinta sannan kuma tarihi na duniya ya riga ya rubuta cewa takunkuman da sai dai yawo ta kakaba ma Nijar na rashin hankali da rashin imani da rashin tausayi da rashin adalci to an kakaba ma Nijar su ne a lokacin da kasar Najeriya take jagorancin wannan sunkuitattun kungiya ta sai dai yawo kuma shugaban kasar najeriya shine shugaban majalisar shugabannin kasashen sai dai yawo wanda shine da hannunsa ya yi sayin ya buga ya rubuta kuma ya amince cewa a kakaba ma nijar waɗannan takunkuma na rashin tausai da rashin imani haka zalika tarihi ya riga ya rubuta cewa najeriya ita ce ta gurɓata zumunci da dangantaka da makwabtakar da ke tsakaninta da nijar tun farkon duniya zauke yanzu 'Yar wutar lantarkin ma da muke sanowa daga gare su yau sun dace ta sun kuma daɗe mana dukkanin hanyoyin shigowa da abinci da magunguna da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum na jama'a. kai yau rishin hankali na wannan gwamnatin najeriya ya kai inda ma suka karbi wasu rubabbe 'yan kasar nijar da suka arce suka gudu suka bar kasar bayan juyin mulkin da aka yi musu waɗannan rubabbe 'yan nijar marasa kishin kai marasa kishin kasarsu wai tare da su ne ake shawarwarin hallaka nijar a ƙarƙashin jagorancin yawo da kuma ba hannun faransa ƙasar da a shekarun baya ita ce umul ummul aba'isar haddasa yakin raba najeriya biyu wanda kowa ya sani yakin biyafara wanda ba dan da taimakon Allah ba da kuma taimakon ƙasar Nijar da ta tsaya ta yi ruwa ta yi tsaki aka samu kawo ƙarshen wannan yaƙi to da yau Najeriya ba ta kasance a cikin zaman lafiyar da za ta iya zuwa ta buga gaban cewa za ta yi ma Nijar godiyan maye ba. Tsakanin Najeriya da Faransa fa akwai makarkashiya babba da ya kamata a ce yau 'yan Najeriya sun yi nazari a kanta kuma su rike da cewa in fa maye ya mance to mai ɗa bai kamata ya manta ba kenan idan faransa ta manta irin sharrin da ta shibka ma najeriya daga shekara ta 1967 zuwa shekara ta 1970 a wannan yaki na biyafara to ita najeriya ai bai kamata a ce ta manta ba haka zalika bai kamata a ce ta manta irin taimako da gudunmuwar da nijar ta bata a cikin wannan hali har aka samu ta samu wannan zaman lahiyar da take bugun gaba da shi a ƙarshe najeriya ta sani ba wani darasi ko gargadi ko jan hankali da za ta ima kasar Nijar a cikin wannan lamari. Haka zalika ba wata demokradiyya ko jagorancin ƙasa na kwarai ko kishin ƙasa wanda Najeriya za ta iya cewa za ta gwada ma Nijar yau a cikin rayuwar duniya babu ko kaɗan. Saboda haka gwamnatin Nijar na kira ga gwamnatin Najeriya da ta tsaya ta yi karatun ta natsu ta san abin da take furtawa kuma ta san irin aniyar da take sakawa a zuciyarta. wanshin ashe ba annabin musulunci ne ke cewa ba idan za ka yi furuci to ka faɗi alheri ko ka yi shiru haka zalika wai ba annabin musulunci ne yake cewa ba ba za ka zamo cikakken musulmi ba sai ka so ma ɗan uwanka musulmi abinda kake so ga kanka to yau ina musuluncin tinubu da kuma sauran gwamnatin najeriya ya je wani irin musulunci suke yi ko kuma faransa ce ta koma musu a matsayin annabi a yau kai Allah Wadan naka ya lalace wallahi mu dai a Nijar gwamnati da al'ummar Nijar baki ɗaya muna nan a matsayar mu mun riƙe wannan zumunci da makwabtakar da take tsakaninmu da ƙasar Najeriya kuma wannan shine babban dalilin da yake sa muke sassautawa a tsakaninmu sai dai fa zancen fita daga sai dai yawo kaddara ta riga fata Ministan sadarwa Sidi Muhammad Raliyu ya yi wasu ziyarce-ziyarce a gidajen radiyoyi da talbijin masu zaman kansu. Ministan ya gudanar da wannan ziyara ne tare da haɗin gwiwar wato gwamnan birnin Yamai Asman Abda Haruna a duk inda suka zagaya. Ministan yana ganin irin ayyukan da wato kafofin yaɗa labaran ke yi. Sannan yana tattaunawa da magabatan rediyoyi da talabijin ɗin inda kuma yake musu huɗuba ta musamman akan yadda za su gudanar da ayyukansu a cikin tsanaki musamman ma a wannan lokacin da ake ciki sannan ya yi musu albishir da cewa lalle za a yi tsari na musamman na aikin sadarwa a zamance har wa yau dai Ministan sadarwa Sidi Muhammad Raliyu ya sadu da tawagar kungiyar 'yan jarida wanda suka sadu ya tattauna da su akan mahimman batutuwa da suka shafi irin tsarin da suka yi na yadda za su gudanar da ayyuka domin samun ci gaban aikin sadarwa a Nijar musamman ma a zamance. Musa Adamu na daga cikin mambobin wannan kungiya sannan ɗaya daga cikin masu gabatar da shirye-shirye ne na radio amfani ya yi mana ƙarin haske eh, yau mun zo mun haɗu da babban minista mai kula da aika sako da harkoki na sadarwa da kuma abin da ya shahi aikace-aikace na sadarwa na zamani lalle alhamdulillahi eh, minista ya karɓe mu da hannu biyu kuna gani kuma mun samu mun yi amfani da wannan dama musamman domin eh, nuna mishi wa'anda aka zaba bayan babban congress da muka yi a 'yan kwanakin da suka shuɗe inda aka sanar da shi wa'anda su ne wato shugabanni na wannan congress da kuma suka amince za su yi aiki hannu da hannu domin ganin cewa an kawo ci gaba a wannan fanni musamman ma abin da ya shafi harkoki na sadarwa a ƙasar mu ta Nijar da kuma abin da shahi abin da ake ce ma wato numeric wato harkar sadarwa ta zamani kuma minista ya nuna muna a shirye yake ya kama muna domin ganin cewa mun kawo tamu gudunmuwa domin ganin cewa mu ta ci gaba musamman a wannan fanni lalle mu kuma mun ce mishi mun shajarce domin ganin cewa za mu ba da tamu gudunmuwa ɗari bisa ɗari domin ganin cewa a wannan fanni ya kawo ci gaba musamman domin ci gaban al'umma da kuma 'yan uwanmu 'yan jarida da sauran teknisiyan da kameraman su ci moriyar wannan aiki lalle a 'yan kwanaki masu zuwa idan allah ya reda akwai horo da za mu bada a wannan fanni kuma muna neman masu hannu da shuni su kama muna domin ganin cewa mun gudanar da wannan aiki salum alum sannan muna ƙara kira kuma ga 'yan uwanmu da 'yan jarida da sauran teknisiyan da su kama muna domin ganin cewa mun ci wannan nasara yanzu haka al'umma da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan hitar ƙasar nijar ɗin daga ƙungiyar sediyawo da kuma takwarorin nata na sahel kamar yadda za ku ji ta bakin tsokakin da alhaji shak ismail isa ya yi a matsayinmu na 'yan ƙasa mun ji labari kwatsam cewa mali ta haita sai da yawo burkina ta haita sai da yawo mu ma nijar mu hita tare da su to ba abun mamaki ba ne amma ba wai mun so haka ta faru ba ne don kowa ya san da cewa dan nijar allah ya yi shi da haƙuri musamman shugabanninmu bisa kan wannan al'amari da ya kasance na juyin mulkin da aka yi nijar an ci zarafinmu an wulakanta mu an kaskanta mu an muna komai da ka sani wanda zai ɓata dan adam an yi muna amma duk da wannan dai shugabanninmu suka tsaya akan cewa sun ji a yi sulhu a yi sulhu a yi sulhu to haka dai muka ci gaba a yi sulhu har ya kai tura ta kai bango in ji malam bahaushe tura ta kai bango shine mi an tsaye da lokaci za a zo a yi sulhu a fahimci juna wa'ancan mutane turawa kowa duk mai hankali ya san ne ya faru turawa sun nuna musu kada su zauna da mu ta dalilin wannan ba a zauna da mu ba kenan a matsayin mu na waɗanda suka san ciwon kansu mun sa abin da muke yi zaman kanmu muke ba mu karkashin kowa wannan kasa ta mu albarka ta Nijar shi yasa shugabanninmu suka ga cewa ya dace mu huta daga cikin sai da yawo kin to dama ko a musulunci abinda Allah ya halatta maka ma idan ka shiga cikin wata takura da damuwa an halatta maka haramun kenan ko da an ce rabuwa babu kyau mun ji an girka sai da yawo akan haɗin kai to amma daga baya kuma babu haɗin kai sai da yawo ta koma ta wasu turawa masu zaluntar mu masu yaye arzikin mu su ne ke ikonta su ke juya ta yadda suke so kenan tura ta kai bango dole mu huta wannan huta ta mu alulurance muka huta kuma insha Allahu muna masu fatan wannan zai zama alkhairi gare mu in Allah ya so shi abu na farko da muke so mutane su gane bangaren eh, hulɗa da juna Allah ya riga ya haɗa mu muna da makwabtaka Eh, akwai haƙƙi na makwabtaka wanda muna tare ko da mun rabu da juna ta ɓangaren wannan ƙungiya ta sai da yawo wanda nan da gaba kuma za mu tsara ta tsakaninmu da su yadda ya kamata mu shiga mu huta tsakaninmu in abin ya ci gaba a haka cewa babu sasanta tsakaninmu na harko kenan na biyu maganan kuɗi eh, wannan dai kuɗi na saifa da muke aiki da su kowa ya sani shekara da shekaru kowace ƙasa ta afirka wadda ke karkashin milkin horon shi a koda yaushe suna tunanin wace hanya ce za su bi don su hudda kansu daga cikin wannan ba mu kaɗai ba ne ba nijar duk sauran kasashen da suke sai da yawo suna da wannan tunani ya eh, salma an fi karfin su ne bayan da za su iya me mu da yake yanzu mun yi gwagwarmaya mun yi yaƙi allah ya kwato mu to abu na farko ya kamata duk halin da za mu bi mu yi kuɗin kanmu mu yi kokari wannan haɗaka da aka yi ta AES da mu da Niger da Burkina da Mali mu yi kokari mu ga da gaggawa mun buga kuɗin kanmu a ce wannan kuɗi na tsakanin mu ne kuma mu ne muke amfani da su maimakon saifa a ce mun hita ta wani yana daga cikin abun da zai bunƙasa arzikin mu sannan abu na biyu ina da imani da allah durar da aka ce maka yau niger burkina mali sun buga kuɗi na kansu sun huta sai ma sai an samu wasu sun kwankwasa mana kofa cewa suna so su shigo wannan babu shakka kenan wannan yana daga cikin mataki na farko wanda muna ba da shawara ga shugabanninmu a karfafa wannan mataki da mun san dama an ɗauke shi a yi ƙoƙarin gaggauta yin shi don wani yana daga cikin abin da zai karfafa ƙasarmu ya bunƙasa arzikinta kuma ya ƙara bunƙasa ƙasarmu kuma ya sa maƙiya lalle su riƙe baki su san da cewa yanzu mun san ciwon kanmu insha Allah amin amin okay. A wannan rana ta ta babban rana masallatai da dama an gudanar da addu'o'i da sallar alkunut a yayin sallar juma'a an yi addu'o'i da dama na fatan zaman lafiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar inda za mu farawa da babban masallacin juma'a na nan birnin Yamai wanda ake ce da shi masallacin Kadafi inda kungiyar nan ta matasa da ake cewa sinerji suka shirya sallar alkunut domin fatan zaman lafiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar kamar haka. Yau wannan eh, zuwa da muka yi wannan babbar rana ta Juma'a wadda Allah ya gwada muna da incin shi da girman shi da karin shi mun zo mu duka matasa masu wannan gwagwarmaya da sunan wannan kungiya mu ta haɗin kan duka matasa na sinerji sinerji kungiyoyi ne wanda sun kasa sun ka haɗa hankalinsu sun ka haɗa hannunsu suna gwagwarmaya ta ƙasa saboda samun incin kanmu na ƙasa da mun kai da muke biskan kuma neman incin ƙasa kuma wannan hita da muka yi na wannan ƙungiya mai sunan sai da yawo da kowa ya san da ba kungiya ba ce wadda za ta ka albarka da alheri a cikin kasashe wanda suke eh, suke gwagwarmaya a cikin wannan kungiya wanda Niger ma tana cikin wanda sun kawo wannan kungiya da wannan Burkina da Niger da Mali kasashen nan uku wanda suka haɗa kansu don su samu incin kansu su samu eh, gashin kansu kuma su samu mutuncin su su kare mutuncin kasar su su samu zaman laya su kasu kore biske kowa ya sani ba sai an boye ba ba kwanci hankali ta yi yawa a cikin wannan kasashen nan don sun tashi da kansu sun ce za su ka hankali za su zama uwa ɗaya uba ɗaya duk abin da za a ka tattalin arziki kuma ya zama 'yan kasa duk kowa su more da wannan arziki na su sun ce busere da bayo busere da gobe sun kama hannunsu sun koro nan nasaru wanda kowa sani nasarun su ne bayan wannan sai tun tunda babu sunanta kuma tunda wanda suka kawata ma soja ne a can baya kowa ya san su su ne suka kawata saboda tattalin arziki ya bunƙasa kuma saboda kasashe su ji daɗi su wahala su ji yadda suke so su more da arzikin su kuma saboda shine suka kawo wannan kungiya yanzu yau shugabanninmu ga na kasashen ga uku su ne general abdurrahman chani da ibrahim traore da asimi gawaita sun tashi sun kawo taimakonsu za su sun hita cikin wannan kungiya ba kungiya ba wadda kungiyar da abun da aka kamata ta yi ba shi take yi ba nasaru sun zo sun mamaye wannan kungiya suke tura wannan kungiya a kawo eh, eh, mekar suna eh, yaƙi cikin wannan ƙasa ko kuma cewa lokacin da kungiyar nan ita ce ta ce za ta kawo yaƙi ta yaƙe mu kasashen nan uku mu Nijar ma da muka ce mu muyi ta cikin wannan eh, eh, eh, milkin ballaka sai aka ta aka bayan wannan kungiya ta sai aka ce a zo a kamu na yaƙi a kashe wannan sojan namu wanda suke so mu samu incin kanmu su tattara arziki da kwanci hankali wadata an ce a kashe su a kashe dun Nijar saboda a ka milki a ba wa'ansu yan kurari can wanda buskai buska ba saboda jin daɗin nasaru karnun nasaru su su ji daɗi A ɗaya sharin kwa wannan kungiya ita ma wadda ta haɗa sojoji da kuma farar hula wadda ake ce da ita Proje Silvo Militar. Su ma daga nasu waje sun gudanar da sallar jama'u ta Juma'atu babban rana wannan kin kwa a babban masallacin Juma'a da ke unguwar Tindibiya. Ga dai yadda sallar ta kasance. Eh, mun zo ne karshe Tindibiya don muka tsara sallah ta juma'a tare da sojawa duka sojawa na ƙasar niger muka zo muka ga eh, mai girma mai gari na karce tondubiya muka tsara sallah don mu roƙi allah da bisa kan sojawanmu allah ya ba su zaman lahiya allah ya taimake su kuma muna fatan allah ya ba nijar eh, kwanciyar hankali shi ya samu ka tsara ga sallah eh, muna ga roƙo ga 'yan eh, uwa abokanmu wanda ba sojawa ba ake ce ma civil su kama mu sojoji don mu zama duka ɗaya don ba sojoji kaɗai ba ne ke ya kamata su yi aikin hadda mu da eh, as civil ya kamata mu kama musu saboda wanda suke neman su raba mu wanda suke neman su ɓata ƙasar tamu muna roƙo allah ya sa mu mu gane mu kama mu sojoji kowa ya zama ɗaya gan mu yarda kowa ya raba mu a ɗan shanun kwa malamai magada annabawa su ma sun hallara a dandalin nan na eskadiri domin yin sallar jama'u ta juma'a tare da yin addu'o'i na fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu kamar haka. Eh, dalilin da ya sa muka haɗu nan muna sallar jama'a sanin kowa ne nijar mali da burkina mun hita sai da yawo to kenan menene ya kamata yanzu mu yi addu'a ita ce ga mu ba dare ba rana mu tashi tsaye 'yan ƙasa mu yi ta'addu'a domin duk wanda ya ce zai kokowa da sai da yawo to ba da sai da yawo kake kokowa ba kana kokowa ne da france kowa ya sani dan sai da yawo yanzu ba afirka take aiki ba faransa ke kwamandanta su kuma yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da ku ba sai kun bi abin da suke so to mu kuma na afirka babu abin da ya rage mana illa addu'a mu tashi tsaye ba dare ba rana allah ya samu hita sai dai yawo alhamdulillah komi namu mun dangana shi ga allah kuma allah zai kama muna kamar yadda cnsp tare da goyon bayan shugaban mali da na burkina suka yi kokari suka hita sai dai yawo to mu ba mu ga wani abu wanda za mu yi ba illa mu dinga tashi tsaye dare da rana muna addu'a mu kama musu Allah ya kaɓe mana duka wani sheri na nasarun nan da kuma sai da yawo Allah ya kama mana 'yan ƙasa a tashi tsayewa ko kowa yanzu ne aka fara ta wallahi yanzu ne aka fara kokowa duka masallatai birni da ƙauye duk inda ɗan ƙasa yake tashi tsaye idan ya yi sallah ya roƙa ma ƙasa alkhairi kowa da kowa ba a yahi ma kowa ba domin kasar na ita ɗaya gare mu ƙasashen ga uku eh, IAS Sahel alhamdulillah an Allah da nan da 'yan shekaru kaɗan wallahi sai masha Allah. a ɗaya sharin kuma a masallacin Sheikh Suleiman wanda ke katako a nan ma malamai sun halara sosai inda aka gudanar da salloli da addu'o'i na fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar da kuma fatan alheri ga kasar. Mun dage da addu'a ubangiji allah ya amsa mana ubangiji allah ya jibi lamarinmu mu duka mu gabaki ɗaya mu insha allahu jama'a godiya miki ga wannan tattaruwa da aka yi eh, na ma ƙasa addu'a ubangiji allah ya amsa mana ubangiji Allah sa mu yi cikin sa'a rabbana atina fiddini dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya hayyu ya qayyum ya zilzilal wal ikram ya fadir samawati wal ardi ya inna ma amruhu iza arada sha an yaqula lahu kun fayakun Allah ka shiga cikin lamarin mu Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka yi a gare mu da abin da ya tsani a rayuwar musulmi duka inda suke Allah ya kawo mana sauki ubangiji Allah ya warware mana ubangiji Allah ya warware mana ubangiji Allah ya warware mana ubangiji Allah ya warware mana Allah ya kare mu dukkan shari Allah ya kare wannan kasa ta mu dukkan shari duk mai neman wannan kasa da shari ubangiji Allah ya mayar a kansa in mai shiruwa ne kuma Allah shiryar da shi in mai shiruwa ne Allah shiryar da shi in ba mai shiruwa bane kuma ubangiji Allah ya mana maganin su duk masu neman mu da bala'i cikin wannan kasa ta mu ubangiji Allah in mai shiruwa ne Allah ka shiryar da su in ba mai shiruwa bane ubangiji Allah ka mayar a kansu Allah ka taimake mu da ka. gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu a madadin alhaji bisu abubakar da ya taimaka mini tare da taimakon asumana da ya hada mana hotuna ni da na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya ma a gobe idan allah ya kai mu za ku kasance da shaf bizo abubakar